الله أكبر الله الله الذي خلق الموت والحياة ليبلو عباده أيهم أحسن عملا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن ابتلاء وأشدهم ابتلاء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين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 أن الدنيا دار ابتلاء واختبار قال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي ليختبركم ويمتحنكم أيكم أحسن عملا لم يقل سبحانه وتعالى أكثر عملا بل قال أحسن عملا قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي أخلصه وأصوبه وقال الفضيل بن عياض رحمه الله إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل إن البلاء سنة من سنن الله في خلقه يرسله على من يشاء من عباده ليختبر صدق إيمانهم أو يكفر ما سبق من سيئاتهم أو يرفع درجتهم في الآخرة وفي هذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن إظم البلاء إن إظم الجزاء مع إظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وصور البلاء كثيرة عباد الله نسأل الله لنا جميع العفو والعافية فقد يبتلى الإنسان بفقد أحد والديه أو ولده أو ماله وربما لا يوفق في الزواج أو تجارة أو وظيفة أو دراسة وقد يعاني أياما أو شهورا وربما عقودا من حياته مريضا وقد يبتلى العبد بالنعمة كالمال والصحة والعافية قال نبي الله سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأكفر أم أشكر فإن قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأكفر أم أشكر فإن فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وهذه الابتلاءات لا بد واقعة وهي مؤقتة لا تدوم والحياة الدنيا بحلوها ومرها قصيرة ولا تساوي عند الله جناها بعوضة وفي الابتلاء فوائد عظيمة وهو سبب لمحو السيئات وغفران الذنوب ورفع الدرجات في الآخرة فقد يجعل الله للمؤمن درجة في الجنة لا يبلغها بعمله فيقدر له عليه من البلاء في الدنيا ما يبلغه تلك الدرجة قال صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قررت في الدنيا في المطاريض أخرجه الترمذي أيها المؤمنون الأصل أن يسأل المؤمن ربه العافية فلا يطلب البلاء أو الموت قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا رواه مسلم وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يسألوا الله العافية فمن, فمن, فمن أذكار الصباح والمساء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي رواه البخاري لكن من رحمة الله عز وجل بنا أن شرع لنا أسبابا لجذب البلاء قبل أن ينزل ولرفعه إذا نزل عباد الله إن من أعظم أسباب دفع البلاء الإيمان بالله عز وجل قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا قال السعيدي رحمه الله تعالى هذا إخبار ووعد وبشارة من الله عز وجل للذين آمنوا أن الله يدفع عنهم كل مكروه ويرفع عنهم كل شر بسبب إيمانهم ويدفع البلاء ويدفع البلاء باليقين أيوة، ويدفع البلاء باليقين أن اختيار الله هو الخير كل الخير للأبد قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم ويدفع البلاء التوكل على الله عز وجل مع فعل الأسباب المشروعة فمن توكل على الله كفاه ما أهمه قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ومن أسباب رفع البلاء تعتيق العبودية لله عز وجل بترك المحرمات وفعل الطاعات كصيام نافلة أو قيام ليل أو صدقة أو صلة رحم وكل الوالدين وغير ذلك من أبواب الطاعة والبر ومن أعظم أسباب رفع البلاء اللجوء إلى الله عز وجل ودعاؤه قال الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فعلى المؤمن أن يكثر من الدعاء في الرخاء والشدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء رواه الترمذي وصحاه الألباني ومن أجل أسباب رفع البلاء أيها المؤمنون إدامة ذكر الله عز وجل وتحقيق توحيده فهذا نبي الله يونس عليه السلام يوحد ويسبح ويستغفر في بطن الحوت قال الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فجاءت الإجابة من قريب المجيب سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنون وكذلك ننجي المؤمنين قال ابن القيم رحمه الله تعالى أما دعوة ذي النون فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب عز وجل واعتراف الأبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم أبلغ الوسائل إلى الله في طوال الحوائج عباد الله ومن أسباب رفع البلاء حفظ حدود الله عز وجل ومراءة أوامره ونواهيه والتعرف إلى الله عز وجل في الرخاء قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظه رواه الترمذي ومن أسباب رفع البلاء أيها المؤمنون الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه قال الله تبارك وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له فالله يبتلى العباد ليعودوا إليه قال تبارك وتعالى ليذوقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ومن أسباب ومن أسباب رفع البلاء الصدقة قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر رواه الطبراني وصححه الألباني ومما يرفع البلاء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 أنه لا مانع لما أعطى الله عز وجل ولا مغطي لما منع إجل على المسلم إذا قدر الله عليه بلاء أن يرضى بقضاء الله عز وجل وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك البلاء قدر بعلم الله ورح حكمته ورحمته سبحانه وتعالى فليسترجع قال الله تبارك وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وليصبر وليحتسب ويدعو الله عز وجل سبحانه وتعالى اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها رواه مسلم وليتذكر كم أزمة مرت به ونجاه الله عز وجل منها وليقن أن من آفاه ونجاه في الأولى سيؤافيه وينجيه في الأخرى ولينظر حوله ليرى من دمرت بلاده ومن ضاء بنوه ومن فقد الأمن من حوله ويرى مبتلا في دينه وذلك في صحته وثالثا في أهله ومن لا يجد لقمة تصد جوعه ومن شغلته الدنيا عن الآخرة فهو لا يدخل المسجد إلا حين يصلى عليه وذلك من أعظم البلوى عباد الله وهذا درس عملي لمواجهة الابتلاء يعلمنا إياه طبيب طبيب استشاري استشاري للأطفال يقول كثيرا ما أواجه بعض الأمهات إذا أخبرتها أن طفلها أصيب بمرض الشكوى تسخب وتسخب وتغضب غير مستقبلة غير متقبلة ما أصاب ما أصاب طفلها فأذكرها بقول الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وأقول لها إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد لك هذا الطفل من الآدم وهو الذي أحياه وهو القادر على إماتته والله سبحانه وتعالى قد يبتلى بالمرض ولينظر كيف يتصرف الإنسان وكيف تتصرف الأم والأب ليبلوكم أيكم أحسن عملا فإذا سمعت هذا الكلام هدأت وبعضهن تجهشن بالبكاء ويكون في هذه الآية وهذا التفكير دافع إلى التفكر والتصبر والاحتساب وتستغفر وتسترجع وتقول الحمد لله على كل حال عباد الله قد علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى فليضبط المبتلى نفسه في اللحظات الأولى فلا يقول إلا خيرا فالجزع لن يرد ما ضاع والبلاء موكل في المنطق دخل على دخل صلى الله عليه وسلم على الأعرابي يعوده فقال صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على المريض يعوده قال له لا بأس طهور إن شاء الله فقال له ذلك فقال الأعرابي قلت طهورا كلا بل هي حمى وتفور أو تثور أو على تثور على شيء كثير فزوروه القبور قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا فمات الرجل أسأل الله لنا أجمعين الأفو والآفية لكن يبود بجيا Allah الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komi mamallakin dukkan halittu gabaki daya mai mulki a ranar sakamako ya da salati su tabbata ga bikin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayansa da da suka biyo bayan su da kyautatawa ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku sani cewa wannan rayuwa ta duniya rayuwa ce wacce take tana cike da ainihin wato jarabawa daga wurin Allah subhanahu wata'ala da bala'i iri-iri dukkanin su jarabawa ne Allah mai girma da daukaka yana cewa allazi khalaq al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicce ku ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa ba dan komai ba dan ya jarabce ku ya gane wane ne zai fi kyautata aikinsa Allah madaukakin sarki sai ce li yabluwakum dan ya jarabce ku lafazin li yabluwakum shine ali yaktabirakum wa yamtahinakum Allah zai jaraba ku ya gani ya ya za ku kasance za ku ci jaraba ko ba za ku ci jarabawa ba sai kuma yace ayyukum ahsanu amala Allah subhanahu wata'ala bai ce ayyukum aktsaru amalan ba mana wanda aikin sa yafi yawa a'a sai ce wane ne aikinsa zai fi kyau kyawun aiki ake bukata idan mutum ya aikin da ya dace Allah ya karba to shine yi mai kyau amma ba tarin yawa ba ya zamanto kuma Allah bai karba ba Allah ya tsare mu yan uwa masu albarka a daidai nan ibnu kasir Allah ya ji kansa da rahama sai yake cewa ma'anan ayyukum ahsanu amala mana Allah zai jarraba ku ya ga wane ne yafi sanya ikhlasi da kuma dacewa a cikin aikinsa wane ne ya aiki dan Allah Fudail ibn Iyad Allah ya kansa da rahama yake cewa shi aikin kwarai da kuke kallonsa in dai an yi aiki matukar bai kasance an yi ikhlasi ba to ba zai taɓa zama mai daidai ba ba za a karɓi shi ba sannan idan an yi shi ma daidai amma kuma ya zama to babu ikhlasi to nan ma ba za a karɓa ba dole ne a samu daidai kuma sannan ya zama to an samu ikhlasi wato bala'i da jarabawa sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala akan halittunsa Allah yana jarabtan bayi ta hanyoyi daban-daban akan wanda ya so kuma daga cikin bayinsa ba kuma ba dan ya jarabci gaskiyar imaninsu dan ya kankare wa mutum kurakurai da zunubai da ya aikata sakamakon wannan jarabawa ko kuma ya ainihin wato da daraja su a lahira sakamakon wannan jarabawa saboda haka ne ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake fada cikin ingantaccen hadisi wanda imam tirmidhi ya ruwaito annabi ce inna izamal jazaa'i ma izamil bala girman lada a wurin Allah ranar tashin alkiyama yana tattaruwa ne daga irin girman jarabawa da bala'in da ta samu dan adam wato haka maka jarabawa babba wannan yana nuna gwaggwaban daraja da da ka samu a wurin Allah subhanahu wata'ala sannan annabi yake cewa wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum Allah in yana son mutane alamar soyayyar ka ga Allah ko alamar soyayya Allah gare ka shi ne jarabce ka Allah ya kawo maka jarabawa shi yasa kullum muna cikin jarabawa a wannan kasa dole za mu damu tabbas amma wallahi Allah yana son mu ne ake ganowa ake iya cewa kaza ba ya faru kaza ya faru abin da ya rage ne ɗaukan mataki akan irin waɗannan jarabawa da muke faɗawa cikin su amma wallahi shi Allah yana son mu Allah in yana son mutane sai ya jarabce su sannan duk mutumin da ya yarda da wannan jarabawa sai Allah ta'ala ya yarda da shi shi ma ya samu yardar Allah wanda kuma ya yarda yana ta ihu yana wayo Allah ya mutu ya lalace shi din me za a jarabce shi to sai Allah ya bashi wannan sai ya sababa masa fushin Allah subhanahu wata'ala akwai jarabawa iri-iri da yawa wanda Allah subhanahu wata'ala yake jarabtan bayi Allah madaukin sarki ya tsare mu gabaki daya ya ba mu lafiya Allah ya kan jarabci dan adam wani lokaci ta hanyar rasa iyayensa gaba daya sai a waye gari gaba daya mutum ya rasa iyayensa ko ku ga shi dan uban ya rasa nasa ko kuma ya rasa ainihin wato dacewa wajen aure ya wuro matar da bata dace ba ta dinga gana masa azaba ko kuma ya zamanto ya shiga jarabawa a cikin harkar kasuwanci kaya su lalace ko a kwace kaya ko jali ya karye abubuwa da yawa ko kuma aikinsa da yake yi ko sana'arsa ko karatunsa makaranta ya zamanto ya ta samun matsaloli ba irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala baya jarabtar bayansa wani lokaci dan adam yakan yi kwana da kwanaki cikin jarabawa cikin musiba ko wata ukuba a rayuwarsa na rashin lafiya E wani lokaci ma Allah yakan jarabci bawa da ni'ima ni'imar kanta ta zo ta samu dan adam ita kanta jarabawa ce Allah ya bada adam ni'ima kamar ta dukiya kana cikin talauci sai Allah ya baka wadata wannan wadatan kuma jarabawa ne daga wurin Allah subhanahu wataala wani lokaci Allah sai ya jarabce ka da lafiya daga kana zaune kana harkokinka shekara da shekaru baka sarrafa su da kai rashin lafiya ba haka ciwo ita wannan jarabawa ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala jarabawa ne akwai matar da ta ce mijinta ya sake ta ya sake ta me alifi saboda me ta ce ba wani abu ne ka sake ni kawai babu abin da baya mata yana da rufin asiri da wadata mutum ne kuma mai tsoron Allah da wadatar sa yana kusantar Allah da ibadoji da duk abin da Allah ya dora mata ita ko matarsa sai dai abin da bata ce tana so ba da wanda take so da wanda bata faɗa ba in ya ga ya dace zai mata amma tare da haka ta ce kasa kasa ta ce sake ni ta matsa ta matsa tun yana ba ta haƙuri sai da ya haƙura ya ce to insha Allah in na dawo zan sake ki ya haƙuri ya sake ta mu ya fita bai dace ba aka kira ta ga mijinta ya hatsari ya karkari. mijin nata ta zo sai ta kuka ta je asibiti da aka gaya mata aka zauna da shi ta yi jinya sai ta kulawa da shi aka kammala ya ce tuya mutum saki ta ce na fasa ke sa dama na ce ka sake ni tun da nake da ke shekara da shekaru baka taba ko ciwon kai ba abin tsoro yake bani amma tun da sai wannan hatsarin to sai na samu nutsuwa kalle yadda ke kallon al'amari irin nata to da kai ni'ima ta lafiya da kake kallon ta wallahi jarabawa ce jarabawa ce akwai wata shari'a da aka taɓa yi a mahkamatul ulya a madina mata ta kai mijinta ƙara saboda bai taɓa yin sa'in sa da ita ba ta ce ba ta yadda da wannan sanyin auren ba ta musu a rika musu ko ya bige ta ko ita ce za ta kaza ta ce ya ce bai yadda ba so take a aure saboda shi kai komai ta ce tana so eh ne kawai ba ta yadda da wannan ba to kaga yadda kowa ke kallon abubuwan shi daban to Allah subhanahu wata'ala yana da hanyoyin da yake jarabtan bayinsa wani ya bashi lafiya wannan lafiyar ta zamanto dukawa ce a gare shi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam Allah ya ba shi ni'ima ya sakkara masa aljanu da mutane da dabbobi ya kuma bashi iko yayi yadda yake so da su ga mulki babu wani basaraki a duniya irin Annabi Sulaiman amma tare da haka annabi Suleimani ya buɗe baki ya ce wannan haza min fadl rabbi domin ya ce aka masa dadan malikatu saba wannan sarauniya ta kasar saba'i wanda ake ce mata sarauniya bilqisu aljani ya ce zan kawo kafin ka tashi a majalisi wani bawan Allah ya ce kafin ka kyafta ido ya kuma kawo wannan gadan yayin da ya ganshi gashi nan falan mastaqra'ahu irsalul indahu ce kala haza min fadli rabbi ce wallahi wannan falala ne daga wurin ubangiji na yace me li yabluwani dan ya jarabce ni wa ashkuru am akfur shin zan gode masa ne akan ni'imar da ya min wannan ni'imar da arziki da wadata da mulki am akfur ko ko zan kafurce masa ne Allah tabaraka wa ta'ala ce fa man shakara duk wanda ya gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya masa to fa inna ma yashkuru li nafsihi yana godewa ne kan kansa dan amfanin godiya zai dawo kai shi ne wa man kafara wanda kuma ya kafirce wa ni'imar Allah inna rabbi ganiyun karim saboda kai kwa masu albarka Allah madaukakin sarki haka ya tsara rayuwar duniya ta kasance akwai jarabawa gan su iri-iri da hanyoyi daban-daban amma ka sani waɗannan jarabawa ba sa dawwama ba sa dawwama dindindin jarabawa lokaci ne dan take da shi rayuwar duniyar nan gabaki ɗayanta da daɗin da ke cikinta cikin cikin da ke cikinta wallahi ba su kai darajar fiffiken sauro a wurin Allah ba subhanahu wa ta'ala duniyar gaba ɗaya ba ta kai wannan gurin ba saboda haka a cikin jarabawa da Allah ke sa akwai fa'idoji masu yawan gaske akwai fa'ida ba dole bane wanda aka jarabta ya gane wannan fa'idar Allah subhanahu wa ta'ala yana gogewa ya kanka zunubai na bayi idan ya jarabce su daga zunuban da suka aikata yana kuma da darajar bayi a lahira sakamakon jarabawa Allah yakan jarabci mumini ya ba shi wani matsayi a aljanna amma ba zai kai wannan matsayin ba saboda aikin da aikata a ita hanyar jarabawa ga wani matsayi can a aljanna aljanna firdausi ala naka ne amma ba za ka iya kaiwa ba kayi aikin kayi kaza kayi kaza amma duka aikin bai baka da ba ka kai wannan gurin ya za ka kai gare shi kuma naka ne Allah yadda yake sai jarabce ka ya sa maka rashin lafiya ko ya sa wa matarka ko ya sa wa 'ya'yanka ko babanka ko wani na kuka da kai abinda zai sabbaba rashin natsuwa da tashin hankali a gare ka a matsayin jarabawa wallahi ta haka hakurin da kake kai yana hawa har ta kai ga wannan matsayin da Allah subhanahu wataala ya tanadar maka a gidan aljanna Allah sarki ya shiryar da mu wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa cikin wani hadisi wanda imamu tirmidhi ya fitar yake cewa ranar lahira yawaddu ahlul afiya masu lafiya da suke rayuwa a duniya cikin lafiya da kwanciyar hankali ba su da wata nakasa a jikinsu babu lalura ba cuta haka suka mutu suka koma ma Allah to da suka je lahira waɗannan mutane da suka zauna a duniya irin wannan yanayi na lafiya wallahi za su bure idan suka ga irin sakamakon da Allah ya baiwa waɗanda ya jarabta a duniya za su yi burin dama a ce a duniyan nan sun kasance gaba ɗayansu na kasassu ne da ko makamai ɗan yayya da nufin su an kakkare kafafunsu da hannayensu sun zama cikin bala'i saboda yawan sakamako da da darajar da suke kallo Allah ya ba waɗanda ya jarabta a duniya amma fa sai waɗanda suke haƙuri a masu jarabawa waɗanda suka ci jarabawan Allah subhanahu ala. masu lafiya za su yi burin dama a ce haka suka kasance su ma a duniya asali ya kuma mu ne shine dan adam ya roki Allah ya gashi lafiya Allah ya kare shi kada dan adam ya roki Allah bala'i ya zo bala'i ya zo a'a har shi ne roƙon Allah ya tsare ya kare ya baka lafiya amma idan bala'i ya zo to shi ke nan dan adam sai ya karba annabi sallallahu alaihi wasallama ce kada ku yi burin haduwa da abokan gaba kar ku yadda ku burin ku haɗu da su wasu na cewa ai America ma ta taho kawai wannan ai rashin hankali ne rashin tunani ne ka roki Allah ya tsare ya kare ba a roƙon bala'i ya taho kawai a zo a yaki amma idan ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan haka ya faru dole ku yi haƙuri sai a haƙuri kuma sai a jure wannan hadisin yana cikin muslim haka daga cikin addu'a da ake na azkar annabi yakan ce Allahumma inni as'aluka al-afiya daga afiya ake nema ana neman lafiya da kwanciyar hankali da zaman lafiya fi duniya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya duk wanda yana cikin azkar ana yi idan da amfani annabi ba zai karantar ba kuma ya ci a rakayin wannan azkar da har a cikin dukiyarka da iyalanka Allah madaukakin sarki ya shirya da mu yan uwa masu albarka dalilai da Allah madaukakin sarki ke dauke bala'i da jarabawa rayuwar dan adam suna da yawan gaske na daga ciki wato imani da Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah yake cewa inna Allah yudafi wa alal ladina amanu Allah yana tsayawa ya bada kariya ga waɗanda suke imani imam sukiri Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wannan bayani ga wurin Allah subhanahu wataala na cewa Allah zai dauki musu bala'i wannan albishir ne ga waɗanda suka imani zai yayi musu damuwa zai daga darajar su sakamakon imanin da suka yi kanta na daga cikin yan uwa masu albarka Allah subhanahu wataala ya sanya ya zamanto wani irin tagomashi da alkhairi ga mumini wanda ba wanda ya bashi sai muminin annabi yake cewa abin mamaki da al'amarin mumini idan musiba ta same shi sai ya haƙuri idan kuma alkhairi ya same shi sai ya gode ma Allah wannan ba wanda ke da shi sai mumini shi ko Allah subhanahu wataala duk wanda ya gode masa kara masa yake na daga cikin abin da yake kawar da bala'i shine dogaro ga Allah subhanahu wataala tawakkali a gare shi wanda Allah madaukakin sarki yake cewa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isan masa duk abin da yake damu mu a wannan kasa mu bi sababi mu dogara ga Allah wallahi Allah zai mana magani lalle muna shiga cikin damuwa muna shiga cikin bakin ciki abin da muke ganin yana samun mu ko yana samun waɗansu nesa da mu ba irin abin da za ba ma gani amma mu mai da al'amari zuwa ga Allah mu tuba mu gyara kurakuranmu mu roki Allah mu dogara da shi hakikanin dogaro wallahi mu ne komai a hannunsa ba wa yau za mu ba wata dabara za mu ba kar mu nuna ma Allah mun iya kar mu nuna ma Allah ya mu mun san yadda za mu yi mu koma nan mu koma can mu bi ta can a'a idan muka nuna ma haka Allah haka sai ya ban mu da wayan mu ko ba mu iya ba amma idan muka yi cikakken komawa zuwa gare shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana damuwan mu domin shi ne yake cewa man yujibul mustarra ila da'ahu yakshifu su ne wanda yake amsa addu'ar mustarrin wallahi ɗan Najeriya muna cikin tsirari mun zamanto muna tsananin bukatar Allah subhanahu wa ta'ala a halin da muke ciki babu aminci a gida babu aminci a kasuwa babu aminci a daji ko ina babu aminci a cikin wannan kasa lalle muna bukatar Allah subhanahu wataala mu siffantu da siffofin dati mu siffantu da su Allah subhanahu wataala kuma zai yayi mana damuwa ubangiji subhanahu wataala haka ya fada annabi sallallahu alaihi wasallam ma yake cewa man sarrahu an yastajiba Allahu lahu inda shada'idi wal don duk mutumin da yake so Allah ya amsa masa addu'o'insa ya yayi masa damuwarsa yayin da fada cikin musiba da matsala to ya yawaita addu'a a lokacin da yake cikin kwanciyar hankali san da yanzu bala'i bai same ka bari kayan addu'a ba sai ya zo kanka ba san da kake hango na wani bai zo gare ka ba ga wani can ya same shi to kai ta addu'a idan kai rika addu'a wannan zai zama dalilin da zai sa Allah subhanahu wataala ya amsa addu'arka annabi Yunus alaihi salatu wassalam Allah ya amsa addu'ar shi a cikin cikin kibi kuma Allah yake cewa wannan addu'ar da yayi ya kasance mutumin kirki ne kafin ya fada cikin wannan bala'i walaula annahu kana min al-musabbihina labisa fi batnihi ila yawmi yub'asun amma da ya roki Allah yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin sai Allah ya amsa masa yace fastajabna lahu wa najaynahu min al-ghamm ka amsa masa addu'a muka tsayaratar da shi daga wannan bakin ciki da damuwar da yake ciki Allah ya ce haka muke tsayaratar da mummuni Allah tabaraka wa ta'ala ya tsayaratar da mu a wannan kasa Allah ya zo raka kasan mu lafiya Allah madaukakin sarki ya bamu ainihin wato damuna mai albarka ya abin karfin mu muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ainihin mana maganin su wannan zabe da muke tunkara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba mana shugabanni na kwarai waɗanda za su ji tsoron Allah su ji tausayin mu su yi abin da ya dace mu ma Allah ya azurta mu da haƙuri da biyayya a gare su ya Allah dukkan wani mataki na zaɓe da za a yi Allah ka zama mana shugabanni na ƙwarai dukkan wani matakin da ya yake akwai wanda yake ba na ƙwarai ne Allah ka canza mana da shi ya Allah idan za ka karɓi rayuwarsa ka karɓi rayuwarsa in za ka bar shi ma ya zama darasi a gare shi Allah ka bar shi ta abin da ka ce Allah ka masa mu dai ka kawo mana ya Allah wanda ya fi alkhairi a gare mu da addinin mu gabaki daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid المساجد اللهم أمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وأيده البلادة الصالحة الناصحة التي تدله على الحق وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله